aikin Allah sarkin kyawawa mai cikar asali habibi ɗaha sanne da hutawa tunda na ga kyau da kanta ta taso ta yi wani dukawa ta sallama ta yi jinjina har na ji tana cewa da hasken ka ne ni yau kyau na kyau ba sauyawa